صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تغافلنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآمن دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة المعرفات المشركين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi da tattuna Qur'ani da girma wanda ke gudana da ƙarfin kulawar ƙungiyar jama'a sun ke bada kirkira zama da sunna wata a shekar Ismail da Zai Zakariya a Afirka kuma yau muna tara da wannan Ramadan. Zama a yi sallallahu alaihi wa sallam mun ɗaya da ɗari hudu da shekara a ƙarfin إذا قيل ما يرى الذي لا يقبل منه إلا أشاء وما ولا شيء سورة النحل wannan abin da wannan zuwa ke karantarwa cikin ke da ni'imomi da Allah ya wada mata domin yin godiya game da Allah ya yi na والله يعلم ما تسرون وما تعلنون kwana aya kan zuwa takara inda ana madaukin zai ce wallahu ya alam ma su Allah shi ne masana a yau ke asatawa wa ma yi kuli nuna kai da kuke bayyanawa da abin da kuke asatawa da abin da kuke bayyanawa duk ɗaya ne da Allah ya san su tunatan ya san su kuma mubarak نعم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين تدعون وأن نبت الموت مع بالتالي وقل أهل الياي أي تدعونهم هنا موت مصر تعبدون لنكم هو تعبد من دون الله وما بايع عنا من الآلهة وحهم ملوكا أبعد الموتى لا يملكون شيئا باطلا يتقوم تباري ما قولوا لقوس ما عليك صلي يصورون أنصورا ذاته معناها يصورون في كل صورة ذاته من الهجارة نتوها صورة بين هذا أن kun abubuwan bauta daga shi kun abubuwan bauta da zinari sannan kun yi da su, to da ku da sun halitta kwa don haka bauta musu da kaso ba wanda ake bauta ma Allah makaranci to ci gaba أموات غير أحياء وما يقولون أيان يبعثون أموال ما تكون غير عيابا ما تعين تأكيدنا عنه وما يشكو سوءنا أبدا متنفس سنبا أيانا lokacin da yau abin ake tare da kuma alƙalin kira tare ba da shi da nan da ba sai wani kuma nuna ya za a ruda ru izuwan la ya kudu ila a bai zan wa abin bauta illa alƙalin illa alhayi wanda a raye al'alu wanda wanda za a yi da rai wannan shi ne tsibar abin bauta Allah maka Rufi gaba. إلهكم إله واحد نعم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم وهم مستكبرون لا قوة الأمة إلهكم أنبوتكم المسلم كل عباد وانتك تنتهي أبوتا عمين إلهكم أجنب وكان واحد لا نبي له ألا غير أبو إذا جاء سنغا جنقا ولا زباد بلده جنقا هو الله تعالى كيف ألا مروح الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن بعض الإيمان جرانا القيامة قلوبهم منكرة وزقة مصروفة

annan na a yanahu lalle Allah yana sani ma yi yiwu a inda suke afirtawa wa ma yi wuri da suke bayyanawa. Kwai ja zinu da zahir Allah zai saka musu da wannan. Inna hula ya tulu karfina Allah ba ya ta dankon kwarai da masu girman. Yani annahu al'akawun Allah ya mukarraba. Ƙarar ulama malamai sun ce akan wannan aya kullu zambin ke da cikin ruhu isfa'uhu tun laifi da ka sani in ne da gina yana yiwa a kone shi yana yiwa a kone shi illa ta ga wajen girman kai girman kai bai rubuwa girman kai bai rubuwa fa yana hofin skul fasici na يزور الإعلان يا يا بنتي البينة هو أصل الإسلام شيء أصل تعبدك باو أبيد أكون مقاول بين ما كيوا لشيء شيء كان يبار ما معنا الله يتوقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظور إجلال عليك أن لا يأتي يكشر المتكلمون يوم القيامة أمثال الظلم is one ridai in alƙiyama ta tsaya za a tayar da masu girman kai a mai da su kwatancin azzara kuma da sifar mutane mara ta ban wanda su sai ya raba bawa bawa yarsha hukun zillu kaskanci zai zo da kowace hutsa fi kulli makari a hadisi أنكره ابن جديد وأنا حديث الإمام ابن مجاهد حديث لا حضر وتذكر لهم عظام ذكرت عظام كرمي الحاشم لوكتي سامو القيامة على تعجب وإذا كنت أبين جرمان Allah zai halittu su kama a tsara a turar kwanan da kwara kayan. Shi ne ya zo kowar da biron lokacin da zaman jiki ƙarami يجمون العمل وتوضع لهم على كثير وجهي قريب في النار يكون إلى زورهم إلى معانوك إن جرما ذكر زي وأنتم wato lokacin da za a damu a kiyama ya halicce su a wa a zarra da tura maza kwafiyon da ya dace lokacin da aka shiga da su da za a girma jikin domin ɗan adam da jiki ne yana da fata baki to ko ibada tana kawai miji shi a saka shi wata zuwa za a ba Allah ɗauka ko shi ba وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا قالوا أساطير الأولين ثم ذكر حال المتكبر في الرجل وهكذا كله عنه sannan kuma ana farfafin sarki a wani halin masu girman kai gehen wahayi lokacin da an ka zarta a kan wahayi ba ma'ana wanda za a iya ya hanke su ai kan masu girman yi musu na misalin na shi da harin wani mutum na mai yawan yin zirin Qur'ani mai yawan yin zirin manzon Allah shi ka zuwa wajen Iran haira ya zo da labarin Adamawa irin manzon Allah na karantar da al'umma zai su kauri ku zo da babu labarin fara da ruwa shi ma labari na ya gabe da tana da ya Yan an ce gari su ma za أنزله من غيره يتوكر الديوانية وذا موصولة وكلمة ليتوكر على محمد قالوا لي هو أعلن أن يتوكر شيء محمد أتاكل الأولين kaga an ga wata hiru don ma a ta ziyu kare yana nan awon ne ina da jina don wata mutane ai ma ya kuru mu a kwanu a ƙa'iyar awalina abin da mawamur ke waɗi ga tantaruna tarkuriya ta ta mutanen wurku wani mai zaka da shi a masu sau mai komi ba wani zalika nan yin biyu a zalira saboda haka a wasu a zalira a nan ba ba wa rafa hudu da ya rafa ala ana kukarar mutada ai kalu kalamuhu shi a nan wuri kalamu a zahiru a wuri domin ba da kalamu wani a fa'ir nan ba zai duba abin da yake cewa kenan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kan da da su ya da su da wannan ba wato da Allah ta halatta Ina haƙuri. Hmm? Hmm?

ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يدرون أوزار مسائل لإنس جاءت وجعل المشاعر على مجلس hamilatan du'a lan yuqafa min ha shay'in bara akata min suqumi ba yawma qiyamati wa qiyam wa min ba'd awdari allazi yuzilun kuma yuwani wanawi na dai huta wata sun ka bana da yayin gidi ba da sani ba da ana wanda awu mun da tsawala da mun zuwa bata

Sana a ɗebo wani da gina wata a haɗa da na a yaɓa mai ranar alkiyama wannan ɗaukar ta ya kaya sirri ɗaukar ta bai yi ba wanda haka yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah da duk abin da zai yi shi da kuma abin da zai yawo Allah ta hana ka to ji gaba وَلِمَكَرَ الذين من قبلهم بعد الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون إلا آه، تكين آمن إنتا تكين كجيني كن مكتب مكين على قوانا Ra'ayi na bugu da ɗaga ginawa mai na yajiri. don kai da gajiya da kanka Allah ya tauraka ana makarar da zina min ƙabirin waɗannan da aka bayan su kuma sun yi ya saka sun girman kai an da imani wani su da korishawa wa'an tsarin da ire-irensu mimman ya takabbarul ana ga irin waɗanda ke girman kai a yanzu Yusuf na mahudu da kan'ana, misalin na mahudu ɗan kan'ana, aljabbar matan da ya sanki, wa kana azam ala hannun jabbar. Kun mutanen kasar lokaci ne ba kan yaren irinsa. Shi zama da Ibrahim zamanin Ibrahim alaihi salam. ba na tsara kan taru ne da ni ya da sama ya ke da wani mele na kwari wato don ya daka ya ne ko sama ne ya tsara da ana wai yaki wadda na cikin sama na mamu ɗan ɗana ba a san sai Allah ya nufi أفاد الله أنه بنانا فيه من النار من القواعد الأولية منها الأعضاء الأولية وأرسل عليهم من الله حيث بإذنه والظل لتجيب الحسن وهذا ما أعتمد ولكن وأولا نمرو يا شتاء يا شتاء سيجيب ولكن daidai dogo wajen sama an yi zira'i da riya kuma a lokacin wato abin da ke zai zo to yana sai Allah ya aiko iska iska ya ɗauki na nna samun gini ya wani ayowa abin da aka an na an aka aka aka danne su ba kawo wala kan dan Allah ya kawo shi ne ba ƙara a rai mutu kawo sai biyu kwaya mu yin hukin daga sama a yi wahun ta haka hutu suna ƙarƙashin sa su suna ƙarƙashin wannan ginin ginin zai wada kwata mun azaba mai hanzara da runa azaba ta zo musu inda ba su azaba yin jihar da la ta karo ba ne daga jihar zuciyar zuwa da rafa huwa tamsilu da tsari ma awamu a lokacin ma awamu lokacin wannan misali na da abin da masu girman da su kula yana da mata na bakin su yi su da manzanin Allah wa sawa'un kana hunaka man yasa'u bidan aula sai dai nan akwai wanda ya dace da wannan aikin kuwa mu ولا يكون من المولود عارف ولا على بصفته المولود وكل من يقول للدين هو الذي ما يدري الدين وإن هذا أيضا ولا الذي يجهل يا أبو الله ما يزرع الله ذيك ما كذي الله وهذا إن أنت مسألة الدين كما كما كنت هو أنك وأدين المسلم ما يدري ولا الله ذيك ما كذي الله Allah za a yi mai lili ta ne wa tsama wa da a kiran ne so a yi da alama da ɗaukaka saboda ga kuma maruzu ya mallaki duniya duka domin mutum hudu ka mallaki duniya Sun da ina rana da za ka masu cikin tsayarai akwai biyu cikin mutum akwai cikin tsayarai akwai uku

don haka annabi rama yana cewa man kafara da akhihi kaliban wa qabil kaliban duk wanda yake na madan uwa ne rani da zuwa da shi zai fara waki da shi don haka yana ake da ranar gobe za a jira ɗan da shi sun ku bari a cikin dogoron fara Allah sauƙaƙa sau shi gaba ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين waɗanda an in an duk wanda ya shi ya shi ya ya duk da sun gani ثم يوم القيامة سنة رانا القيامة يهديهم على ذي ابن ذي كتا ويقول لهم الله على ذي كويتا على لسان ملائكة الزميرة إذا العرش ملائكة أما أحسن ذكي أنا شرع تاريخ إلى أبو كذا عليها لا ببعضكم كما يقول da wani da wani wanda sun kada ka kan sun kada mutane Allah zai ji wani da wani na abu da tare da Allah zai na kuntum shaquna waɗannan ne zan kun zama kuna saba wa mulai to kare ku da nuna kuna saba wa mulai fi min bayani ina fi yau kana ay yaqulu alladhina utul waɗannan da Allah ya ba ilimi da anbiya na annabawa wa nuni da mu'minai shi oh lalle yau an bai hukun inna hinda yau ba lalle gon ya yau wasu'a da mummuna azaba ala kanin ta tabbata da ya bai ya kuma mummuna suna waɗuwa ga bayanan annabawa shama'a ta bi da shama'a duk wanda ta yi duniya an jawo hankalin hankalinsa an gwada mai Allah an nuna mai abin da illan gudu ya bar Allah ya mu ya iya idan alkiyama ta tsaya Allah bai ji na wakan da bai wadanda kuma ga suna yi da bukata ba ni ba ina abokan tarayya ta wadanda kuma bauta ba ba ni ba ina abokan tarayya ta wadanda ke abu abubuwan shi kuma bayan nan ko ya ga kowa an turki ba mai magana wannan mara nan annabawa da mu'mini da wasu ko lalle kunya ce yau da mummunan azaba ta ga ta ta jama'a wannan magana da aka bari ana bari zo kai kokarin kai shi Allah ayyana mu to shi ba الذين تتوفاهم الملائكة أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا to girman abin nan zaman da lafiya da dalil addini Allah madaukakin sarki ya ce Allah zai da ta ubaru na ra'ayin waɗannan da bayan sun amsa rayuwarsu sa'in koya da yaƙi. Zalimin amurfin bilkuma suna mawarin da kawo da kahirci wani da zalimi alal hali ne makulin fi ta wa duk da haka wa alka wuta na sun miƙa wuya in ƙarin sun gida wa tsakala sun gida inda da wasu ruwa ni suke cewa ƙa'iri na makunna na awar nusu wallahi an na ma'aikatan nuna ba shirkan kayan jiki da na faɗa kullum faɗa kullum mala'ika sai waɗanda kullum bala ko da magana ba haka ba ai kun kun da amur da so kun ku aika da nuna ku aika ce inna la alimu ala wa tanina ba kun da amur da nan kun ku aika wa inna mujahidun ko Allah ya saka mu ran shi to tunda kun ba ta baya kun ƙarya da ku ko aika da ni Allah ya ce فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. والله لا يعرفون الكبائر فدخلوا أبواب جهنم يقول لنا إن كنت لا خالد جماعة كنا عليك أدرى ولو أجل جهنم. ولكن لما تقول المتكبرين da mazaunin waɗanda masu girman kai ma'awa makomarsu متكبرين على الإيمان وهذا بيان سوءات التكبر wannan shi ne bayanin ƙarshen matsalar girman kai a azan Allah ne Allah ya yi wani girman girman ne wa kare ne wannan aya Allah ne ne ta ba mu da ra'ayi ta ba da yana kuce jama'a mai karama ya ce ta sauka wannan aya madina kuma ta ji a kan wasu mutane sun musulun da mata amma ba su yi ba lokacin da za a ma'arata ta bada sai kuma ya sun da ya tafi daga nan makka lallai sai an yi su yakin bada kuma tara su da biyu aka da yakin bada da an ga yaƙi da an ga kashe su wanda aya ga yau ne su ko ni da na yake gauda mutunci a ba zai ke gida domin lokacin gida rubuta mutunci shida hijira ita an ga shida amma bayan an zama da zama ya kowa madina an zo an ce mata to shi ke na an kasi wannan rubu ne kirayawa ne sai dai kuma in kira na nan da duk wanda a inda kuma su yin bayana ile wala ya daga shi gaba Allah to shi ba وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ثم تقدم يذكر الفريقين الآخر فريق المتواضعين الذين آمنوا وسووا ما أنزل الله على رسله sannan Allah wadda zai ke ci gaba a kan ambaton wani kaurin jama'a na daban yankin masu ƙasƙar da ke da Allah suna kawai waɗanda suka yi imani suka fi abin da Allah ya suwa ga mamanninsa ba ƙana wakilin da zai ta kawo ba an yi wani kuzi da hawa to an ce wa waɗanda suka ji tsoron a shirya tarihi ما لا أنزله شيء قالوا أنزل أنزلتنا خيرا وبنك مراجع تعملين أي الرسول ثبت الإنسان هو أهل جوائي وهذا الله للذين آمنوا بالإيمان يا ثبت الرسول ثبت الإيمان الجملة رجل يقين في هذه الدنيا أكون الدنيا ما حصل في الدعوة hayatan tsayi ba rayuwa mai kyau ko wajen malin wallahi gidan lahira aljanna khairu ya yi gidan ya da nuna wa mafiya da gida shi ba kada ka yadda halakar da lahira da duniya qala ta'ala wa inna la nusrikina ma lalla yana wani tsoron Allah iya da aljanna Allah ba mu aljanna wanda ya rayuwar duniya ya gama ya ce wuce sai a ce sai lahira ya shiga wuta wala ya yi ne ba ya gaba جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون يجزي الله المتقين إذا نعمل على جنات أن الجنة السماء كتابة السماء قوم يربون suna shigarta da jaririn ta da na rukuwar muna gudana cikin aljanna ne da kuma biya mara shafu duk abin da ɗan aljanna kuma suna aljanna wala ya akwai duk abin da ya karu akwai duniya ita a duniya duniya don duniya da kuɗinka إلا والمدركين أن دوام من قرآن كابوكو أنا كابوكي هاي أنا كرام علينا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين توباهم الملائكة دينا سوى أما وجه قرآن أما وجه لا الجنة سما وأننت ملائكتهم أبشرائكم سنة مع الخلقي آية سنة مع الخلقي من الكل وإن آية يقولون سنة شيئا لهم ذلك المدعو salamun alaikum aminci ya tabbatar mu wa bi durin manku ma akadun malik wa mujarid wa bayhaqi wa ghayrihim amma amalu da ta'ala wa qadri wa qawlan wa qawlan ana idza ajara al-abdu al-mulu ala al-mulu idan bawa mu'min ya je da mutuwa bawa na mu'min amma wakatin sa ya kai Allah ya amsa جاء رب الموت ملائكة نظر جاء جاء رب ملائكة نظومي ملائكة نظومي فقال سلام عليك يا ولي الله يجي أنت الله تفرد مك يا أخي رسول الله يقرأ عليه السلام ينا كرن دامي كيسوا wani ƙwashirin hubin janna kuma shi mai bishara da aljanna wato a nan idan lokacin mumini na Allah ya kai da jin Allah zai mutu. Bayan yana neman mutuwa, zai mala'iki zai so assalamu alaikum ya wani an yi ce ta kwata mutane masoyin Allah Allah da karanta ma sallama kuma sai ba na ake da yake bushara da kuma Allah ya baka wannan sai mai imani ya cika lokacin da ya cika hankalin kamar shi domin wahala ta kai lokacin da ya shiga cutar nan da za a ɗauki ruhinsa sai a daga da ya mu kawai yana kamshi irin kamshi wanda ta wanda ɗan adam ba su. ba na kuwa su wani ke raina wannan mai kamshi a juwa a nafin ba ranar lura lokacin da ya zo ɗan uwan ba sun gari ya mutu a kan ba ko za a kuma mutu da kamar da mutu da kamar wani na wani na wani na wani yake suna kula na wata to na wani da ke wani ga yare da mutu إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه به إلى أمه هوى domin wannan ya zaru mai za duk wanda ba don mu sana ba bayan ya kuka yadda da yi ba dan alaiya Tunan za a yi ku saurara mai yanzu da makashin mutuwa. Bush. idan ɗan arewa ba aka bin haka yana mutu ana ɗauka rai da sai an kuma yi sama kai wani rai nan da wani lawuni ya je wuri haka ya bude shi ya zo kasa bakwai in aka samu irin wannan to shi na wanda wani irin wannan rayuwa a rai ويقال لهم تأتي برزق آخر ادخلوا الجنة فعل الجنة بما قلت لهم لو أدركوا لو عليك دعوة وجيء السلام في الآخرة هو أنت يسلم على يقول ذلك جاء بعده ادخلوا الجنة هو من قول الأمر الجنة هنا تكلم من سمع الله على الجنة هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبعد أن ذكر الفتح كيفية آل الإيمان وأهوال المؤمنين هو الأكل فريق منهما بسبب السياق للكفار bayan Allah يا ambaci mai girman kai gaba da imani da halayen muminai da mako kowane kauyin jama'a da su ne da kaɗan magana ya tura zuwa kakarai kuma har yan nuna shi suka gari suna kallo ba wa sauraren komi illa an ta ake yi wa mulmala in sun rayu da zo da kawo da lokar karwa ya kuma ayyukan au ko kuma ya ce an wasu tsaramar wanda da ke zo shi ne azaba au ta buka kiyama albutan da tsare zalik ma ba na amura kamar yadda waɗanda sun ka aikata ba alal da zira min kamar wannan kamar ko aikata min al'umman kansa sun kayyatar da jirman zanu a da kusur mana ma da mu ba Allah ya zalunce su ba لكن كانوا لغير المهاجرين ولكن كانوا يظلمون انفسهم ليسوسوا مثلا كانوا بالكفر كافرين don haka ake kenan babu abin da ba faɗa ɗan adam ba sai abin da ɗan adam ya ƙi a nan da rahama sallallahu alaihi wasallam ya ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن الله إلا وتقول به والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربه إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا الله وأن يعرف الا وأنت عن نور الباب والله يبرون أبواب وأنت تحمد عن الجنة يجب أن تعمل wala shi ga manzo Allah mu shi bai bar wani abu ba wanda ke kuka dawo wuta ya rika dawo aljanna sai da manzo Allah ya ne shi da duk wanda ya yi ne shi wanda ya yi dan adam gani ko ya ci ka gabatar da duniya wa kowa na kai kuma ya dace shin tun da soja kana iya neman a wurin kai ubangiji gobe to don ni ba ka neman abin da in ka ce inda ba guda dawowa kuma abin da ka ba shi da za ka amfani don ni ba ka yi ba don ba ka nan فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سنة لن تعالوا بالطيب فأضاعوا سيئة معنا مو لأجل متعين هذه الثانية شيء لله الخمر وحاق بهم يا ما كانوا يتعلمون به أبنهم الله مع نعم. بعض وقال الذين أشركوا لو شاء والذين أشركوا ولم يكن بسنه من أهل مكة رسالة الحكم عامة ولكن في أهل الدنيا قبل أن مكة أما أعمل الذنوب وعلي الرجل فليمر فقط حكم سياقة للذين الكفار فإن موضوع ضرورة السلك سنة حجة لغسية ya da wa domin biyi da tsari don samu tsarin zuwa ga bata ba ta wani sana ko sai mutum da wanda kare da aka siya don tsarki mana kan da wata rufa mutum ne ba mutum shi ka taɓa tsarkiya a bayan nan ɓanna ne to ga abin gudun su shi lau sha Allah ma a ɓanna ne gudun ne ai da Allah ya so da mu bauta ma wani abu ba kuma bayan ka ni nan bauta su ba wani abu don na Allah na hannu wala ma'ura mu wale wannan wala rana da duri shai da mu harantar da wani abu ba kuma bayan ka yin da ma'ayi ya bahira da gudun kirawa wasu wani da ma'ayi kenan ko jara guda kirkin ku ولا عند العرب لا هو بمشيئته المعلى هو عالم ذلك من الذي الله قال تعالى كذلك وعلى الذين من قبلهم ما أتى قلنا أمر الموسى أي كذبوا بالرسل كما قالوا بما جاءوا به أهل الرسل إذ وجدوا هدى قال ولدوا هذا ما يفعلونه إنما هو مشيئة الله أبن سكاية دعوة سبحان الله هو راض من الله in jiji na wannan magana ta tsara samu yana haifar da in dalil an da wasu ba ka aiko manzanni ba hannu ma'ana ta hannun na kuma ma ana rufin ilan bara wuri ba abin da ya tabbata da wannan Allah illa iya zaku bayyanani illa ibrahu bayyin wannan da Allah ya zaku shi ne mai baraku wa inna kan ba da la amru fa tu wal warafin bilal in ka iya ga yau kudin da ya wa da ya Allah amma sai da mu iya bai kuma Allah ba al'umma kai ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة ما أيضا من قوة الأمة كما بعثنا إلى هؤلاء كما يكون أيضا زوار رجع عن من يريد أن يصل إلى الرسل جدا كل ما كان في الوجه يريد هذا إجماع الأمم قال رسول الله ما دام لم يكن يقتسم الأمة أن يؤمن الله ولا مع الله وزن وعيد الله وجرب الأقول كن تشفينا الشيطان الشيطان هذا هو الشيطان بالتكال الأول ما يقوم إليه أي شيء كان مضارع لما روي عنه شرعا لعل أن كان ذكرا فالذكر هوى ما يقوم إليه أي شيء كان مضارع لما روي عنه شرعا وذكره إبادة الشيطان هوى أن قول الشيطان منه من على الله سيدنا الله تعالى الشيطان عمله ومنهم ما حقت عليه الضلالة شنو أقول وأنت قد عليه الضلالة يجي لله سبحانه وتعالى ويجي لله يا بوكا يا ري في مؤمن والمطار بالعكس وتجي لنا انظروا كيف كان عدل المكذبين شرك قلوبا كأكثر ما تقيد من الله وظلم من الله على كذا أي إمتى يسير أن يسامون شيئا كاملا to shi kara mu ba saboda haka daga cikin abin da ga ɗan adam da kowa da ilimi Allah ya ba shi wani mataki da yawon duniya ya gano to zai gane in zai mai imani Allah ya wani kamuwa to shi gaba إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن تعرف إن تعرف يا محمد أو يا تعرف هو يا كبيري ألا ولا ما بيشير من الشيء سوء وكذا لو الله أنا أبدا ولا أتكلم على ذلك ولا أدري duk wani hanyar zo mutum ya gane ko shi fahimta wala duk wani ne da lara tare yawa ya hana ya in mutum ya riga ya yanki shawara ko dai ka zai ba wa zaɓi wala ya ko kun kai da zaɓi ya kai inna la ala ya lalle Allah bai shi wa bin da in sa'iru ko in ku Allah bai shi da nan wanda ya miji ya ta mun yi da Allah ma rawu ne ta ne ko ba dole ne ke ko ma ni ne mai hana mun ala ya ta ba Allah نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا rasulullah ya da imani sun yi rantsuwa da Allah iyakar kokarin su ai da yi da halin fiya da ya kokarin su rantsuwa ni suke bada la ya rasu Allah wannan mutu Allah ba ya tayar da wanda ya mutu an karu sun yi mutu Allah ta tayar da kiyama kama an da rukuni kamar su da mutu قال تعالى بلى الله في مدن سبحانه وتعالى يوم الله نسال وعلى عليها حقا القول منها بأن النجد فيها مصدر مؤكدا مصوبا فيه مع المقدر أي وعلى ذلك وعلى وعلى حقا الله يا يوانا على أول ما يجب أن تكون الله يجب لكن أكثرنا في من يموتني من يموتني أي الكفار كافرين أنا مقدور على العبد أنا أمضى don waɗanda ya kayarai sun yi waɗanda ake masu man yawa a karan nan la ya da mutum da mutum da ne wannan aya a wani namijin zai da abu da ya ya kai tsibu wani mutum ya yayya cewa sai na alimin mafusu ba da nau'in kabarsa wani na aliga a tayar da shi bayan mutuwa da bayan ba da kyau ya kai gudun zafi ma da wannan aya gaskiya da gama a jirgin لو كان حقا ما كان إذا ما كان في رواية من العالم وما كان ولا أنك رأى ولا أنك رأى كان أنك رأى دعوة لا cikin wannan ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا الذين don Allah ya bayyanar da ba su ta da su al-muqaddas Allah ya bayyanar da mu da Yusuf Allah biye Allah biye da kuma da kuma su Qur'ani shi cikin zamanin duniya na amurki da azikin da yau azaba wa da wajen min da mu da yaya wala ya alaman da zai ka ba kuma dan wa'in su ka kan

lallai magana mu a wani muka warai muka shi ai a rana shi jajan in muka yi samar da shi wa kaula da kaukawar hu an na kuma da hukun sai mu shiga da hu sai ku sai ki rawa ai wa ku sai zama bi karatin min nan arama ala na ku wal ayatu kayyul qudwat wannan aya don tabbatar da ihu wa ala zuwan da ta ci a nagarwa hasuwa ta a rushe wace a gida ko mu da zon a wannan aya da suke fiye daidai da rayuwar son wani والذين هاجروا في الله لهم في الدنيا حسنة أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولما بين تعالى أن إيجاد القبور إلى مهل أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه bayan Allah ya ambaci albasu tashin alkiyama ba da mutu har ku ɗauki shi gaskiya a sha ma ya yi Allah ya yi ga ni ya fi annan la ya bani ka zai kamata ga musulmi an yi tsariyar ba da islami doki bayan musulunci ma halin la ya tsari an yi zira da bagiyar da bai da iko ya zartar da awamir Allah ya wani hannu وعليه أن يهاجر بالله يا رسول يعين يجرى نوع تيجي وقال أنا أما أبو الجنة كيشي والذين هاجروا لله ولا نقول إذا ترقي أجيل الله من بعد ما أقول ما هو الجيل للأبار الساعة ومن إقاوة الحالي إيه؟ الدين إذا هو حالا غير على من أجيل Allah ya yi muku alƙawari da zuwa wa'annan wallahi za mu zaunar da su ma'ana za mu zaunar da su الدنيا أكيد دارا إلى عمران الصوت خير وجه لذلك نسأل التي كرهما والمقر والعجب العالم هو لا يرى لا يرى أي الجنة الجنة أقول يا هجرما أقول يا هجرما لماذا كانوا فيه من أجل غضب الله لو كانوا يعلمون يعطون ضمن المعاد المهاجرين أن إجابتهم لدي رسول الله لهم على ذا وخير له من البكاء دار والله يا يوسف تقريبا وانزوع من الأبيض لا يتعارض بالنصر ولا كلمة لا إذا جاء الأمر لها يوم يجازون العباد من سيدنا عمر إذا زي بقى مهاجرين أو بنتي أمشوا عن بعض كان أن لا رضا والحمد الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Allah ne ya zaba ru waɗannan da suka yi hankuri ala adal mushrikina bisa ga tutan mushrikai wani yadda jira yin arziki wata rike launani da bani wani zama wal ahbab da bani masoya wal amwal da bani dukiya wal ahli da bani iyali wal aulad da bani yaya ai wa ala rabbi مصورة من المتوقع ويذكرهم أن لديها مساوية فلا تزيد الصلاة وقالوا تعالى منها ومن الهداية وعاده إلى المدينة المنورة سيدا هو مدينة لألفين وبدل لهم دارا خيرا لدارهم الله يا ترى المحاسبين تجينا ومن لكم الدنيا الله يا من لكم الدنيا وما بها لبدا كلمة في أسعار مرتدي أسعار تجير مدة وتبقوا بين جيبا سلوك الدنيا والوالد الخير ما بين الخير الأول الخير لمن هذا لله ورجال الله مؤمن وكيل وقال الله أنا لا لما يقرأ ديننا وميلانا تعتبر زيارة الدين والدنيا من دين الله بيوصل نعم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ai ko gabanin ka ba shi mazaji da rakai yadda Muhammad da sallallahu Muhammad la yasa amma ai ko mata ba li anna rijal akamu rijal dan maza ku arziki kakka halitta wa akalan da an wala malaika wa mala'iku ba li anna la yuzil illa min 都把这个给你注意一下。以后我们能做什么呢？我看到努力是问题，努力我主要一点能，能做点累，对吧？waɗannan da ke cewa da malaiku da ya goda da za da gaba a wannan malaiku wani ba in maza amma in su da ya lera hoton ba ثم ما بقاتل معصين تاني لحل رسال أعلى الدين وسنبري ما مسائله العلماء معلمين في التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك منكم معكم فإنهم يعلمون هدوءا وأنتم إلى تزكيهم أقرب كما كنتم أدرك الله يقول من تزكي da gargasa mulai allazi na amanu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan aya ita nuna duniya kowa bukanin ne fasalu ala sirra duk wanda yake a shi ba bukanin ne wajen ku to da ita yi don ba a zai da dole sai da ya karbi ba a zai da ya karbi بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون mun aiko su bai bayyana da hujjoji muka aiko wani wa'azi ai Allah nawo bil hujjewa da dan sai an aikata da yau wani zuwa da ya bayyana al'udu وأنزلنا إليك الذكر شيئا لنقاوم المسلم القرآن يبين للناس ما نزل وقبل هؤلاء أهل المسلمين في شكل أن حلال وحرام لدى جهالة حرام ولعلهم يتفقهون ويتبصرون أبدا إيمان إذا لم وانا فيعلم الزوال يا للآية ko آية دليل في الزوجة على أنه المرء من القرآن duk abin da ya zo mu kone shi alƙur'ani lau ana neman da su yi fasararsa ne da hadisi da hadisi manzon wasu da sunna Duka an da ke fasararsa daga hadisin manzo Allah da sunan manzo Allah kuma la ya yi duha da masu da kan ba. Wato Qur'ani mutanna in kureki wa hadith rasul ukhtaru الزمن على كل وضع الزمن مرتبط على كل وضع مش هذا أقوال العلماء قول طيب هذا ولا يقدر ترى إيه من إذا يعني. يعني. المواد الأولى من تأتي مولدها إذا كان مشكلة لها قرآن بائعاني لأنه مصر رمضان فصار رمضان على غير كان يوتر حتى بمنظورا من شيطان أجسام الله صلى الله عليه وسلم يا قوال الصحابة باعي وينكسي في تفسير المعلمان رسول إزامن إيه؟ رسول ما كرسلوه amma kai lokacin suka fi shi ayar Qur'ani ko hadisin manzon Allah gaba da ma'ana haka ba in dai ya kai gona da domin shi da yana kariya duk abin da za a faɗa wa Qur'ani a fara duk abin da za a faɗa ga jama'a ba a fara ba abin da za a yi lafiya wani malami matsayin usul fiqh wani rama da kafin da yake cewa malam ta san matsayin wanda yake ni ban bin fahimtar kowane malami Qur'ani zan yi ko hadisi zan yi shi zo matsayin sa matsayin ku kula da yadda adalci ina kyau shi amma kaka ce zama Allah ce yanzu ka zama wani ne ke bai kuka kowa ne kuka Allah yi ba su gana ba ka zama da amma ko ɗaya ga wata da'awa wurin shugaban kasa ta wata kasa ga talakewa ta ne ka haka ne وقال لك هذا وكان يقول لك أنا أعرف الباقي الوطن القوة وأعرف الباقي الوطن القوة أعرف الكل والإيمان لا تن من الجوع أجل سبحان الله هذا هو فهمت وأنا فهمت tsayawa a yi karatu a yi karatu a kan ibada wa ana gani to har ɗaya an ƙara mutane sun karatu na ibada to wasu waɗanda an yi ba da wata jahilin ba ba bai ka ko da sun kawo hudu don ka gani ba na ko to dai an yi girma daga shek Abdurrahman ta shiga shugaban majalisar malamai ta jihar Kebbi tare da alarama malam najib abdullahi da rigega mufti na jihar sokoto kebbi zamfara wanda wannan tafsiri yana gudana ne a nan cikin babban birni na niyame a rubar mu da biyu moro italiya na rubar allah su ba da ta kama da alheri allah ta ci gata da wannan gasan sun kasa makamako lamunan kafin da shari'a rajin da tambaya ta farko yake malam ina son in san hukuncin mutum wanda yake ya kaura ya bar kasarsa ya tafi kasar makwabce eh, kasa saboda ya yi azumi sai ke misali yanzu na nijar wanda lokaci da muke ciki lokacin zafi ne kuma zafin mai tsanani kamar sai mutum ya bar nan garin kasar Nijar sai da fi Cote d'Ivoire yake Abin Cote saboda ya azumi can don saboda can akwai sanyi wato yin haka ya kamata sai ya bar wasu nan su ko ya mai cikin zafi eh. da duk da ce shi na da da abu ni ne yana da abu amma wanda abu ne ba ya yi wato in akwai tsanani da zafi da abu to shi kai ne yana ƙara ladar wannan ba don haka annabi sallallahu alaihi ba yake cewa ga wanda sun gabar ƙarar suka fi maka wani aikin haji goma suka ga akwai zafi suna su yi maza da bar ƙasa su dawo gida وضرب المنصب على هذا المسكة أكل فعلى الله عنه جعل نوت من عيبا وذي أقول باهم مسكة أبو جعل وأنا بين سكة جعل نوت من عيبا وأي رسكين أجد أن أعلم أقول باهم dan Allah ya kawo wani ma wannan kuma ribar fada amma dai bari ne ka kafi ya fice shi azumi da su ki azumi ne ba amma da shi ko shan jo daga ya bari kuma da wata magana Allah ta ba ruwa ta ba domin da aka irin wannan hali ya wata kafi sai wani ke so a ci azumi ya buɗe mu bai to akwai kowancin da ta gare lokacin masu wani su ya ga ya wuta ya ce ya ce ya ce ya ce ko ba ana ne ke ba ma ko shekara ne da ke da bi a cikin ba ban gina na shi yake aka mutala ne da zo kuma shekara yake kuma sai ya zo harami sai ya ga ana shekara sai an da ka yi ana ta abinci ana ajiyewa ana ajiyewa mutane ba su ba ana ba ana jawo mutane من جاني مدينة جاء مكة مش شمول كان من أفغان لا لا تتعجل إسموني كلن لا يقال لا وامرأة نظر إليه إنما رعيان إذا هذا كان جلد ما لنا تو بشي قوام يا دي من الشاتين لا لا دولة mai tambaya ta gabatar makumullahu ya ce malam Allah ya taka muku da alheri yake yan kuma an kai ƙarshen sarki kun ka kama hanya zuwa gida yana roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye hanya Allah ya raba ku da sharrin ƙarshe a can ƙarshe kuma ke muna addu'a zuwa ga waɗanda su ne da yanzu nan a cikin kasan mutum Nijar saboda gudanar da wannan tafsiri karantarwa su ma Allah ya takan kamu su da alheri yace kuma yana addu'a zuwa ga malam wanda ya turo ku shi ma yin wannan tafsirin Allah subhanahu wa ta'ala ya takan ka da alheri ba ba zai manta ba kuma da bawan Allah da yake shi ma ya gore wannan bakin gidansa saboda a gudanar da karatun Qur'ani mai girma Allah ta kare alheri yace su haka ba zai bushe ba ce sai ya akwai tambayoyi guda biyu da ke gare shi yake tambaya ta farko da ke gare shi shine idan mutum ya sayi bayan gari sai ya yi da bayan gari ya zo wajen tsarki idan zai tsarkin wajen tsarki zai tuma wanke gabansa ne sannan ya tafi baya ko ko zai tuma wanke baya ne ya zo gaba a wanda ya kare 那两 QL 啊，那个东西啊，是几十八的网站，也不算几高啊，那是十几万，十多的也有啊，哈哈，酷因为十几万的啊，昨天那个还有几万的，你咋？ duk wanda ta fara wanda bayan ne ya yi sannan daga bayan wanda da wanka to da wayan kuma zaka da ruwa da wata bai son wannan wani don haka sai ko wanda ya zan in yi wanki da barka da bayan wanda ba kuma a yi wannan na bayan wani shugaban sa ya wuce baya ya kare zani a daga sai shugaban ke hannu da ko ya buɗe shi da tsakarar da ma ya riga ya banda shi ruwa ma'ana ya kan tsare da ruwa sai shi kuma wankewa ta ne ko wanke ma don kariya da kuma Allah ba. Sai karbar da sarki a kai mahimmar zawo yake ya ga akwai malumma ahalus sunna waɗanda ke yi ma mata rukiya ita ce ne ne hukuncin hukuncin shi duk an da an zai kuma abin ba ai kada ka ɗauki waɗanda ka wani abin daban ne ai cikin musulmi aka samu fata cikin musulmi aka samu wanda ba daidai ba sai a yi kokari a jawo shi yara an yi bayanin yadda ake addu'o'i yadda ake kiya amma ba yadda ake shirin da bayanin nan Allah ta haka kuma kowa da aka gane ko da yana kafin sama da wata yiri ya fadi kana na akwai kola sai mai tambaya ta gaba shi ma ya gabatar da addu'o'i ce Allah ƙara ilimi kuma Allah ƙara albarka yace malama kana son in san cewa yake mun san cewa shekan an halicci shi ne daga huta daga huta Allah ya halicci shekan kuma Allah ya zai yi ma shekan azaba to wace irin azaba ce za a yi ma shekan da zai yi ciwon ta ne shi daga huta ne wanda ya halitta da wuta shi zai azaba wannan abin da kai imam abu hanifa ba wannan wanda kuma sun ce da a kawo da an yi wannan mahalicci ne da wuta shi ne a baba da wuta ya koru koya a kasu na sai tambayar ta karshe ke wani mutane ne ba za su ba za su ranka azumi ba na yake wayanne mutane ne ba za su ramka azumi ba ba za su ramka azumi ba ba za su biya azumi ba na ramko to dama an ba a dai mutum goma sha biyu dama ya azumi su zo wata ramadan a kasa kuma sai da iya ba amma cikin da akwai masu ramko a kuma da ba malamai suna rangar cewa sha'abarwa hama hana man jago sha'a shehu zarci ga wanda ya tsuba ya yi azumi ya yi azumi ya zama shi bai ya tsari iya azumi zai iya azumi zai lokaci يأتي نحن أبو مسلم بقرة صورة وكوش من الأول وأبو مسلم صورة بقرة وأبو مسلم صورة صورة جمالات تشي بيجيها وأنا كان كثير تشي بيجيها على ذكر أما أوصل يشي يموت لوكسي آخر سنة آ عالي نخش الوضع أنا نخش الوضع أنا نخش الوضع <laughs> لكن شو أقول لبيك ما تندع يا جوا أنا مقابل الوضع يقول يا بني يا بني يا يا بني bayyane da ilmi yawa shi ma kuma jagabara yake haka amma da wasu mula ya tsaya in haka ya zuwa bara shawa ba wanzu zai rama wani aka yi ba wanzu lokacin tsari ba shi ne mu da ya shawa sai ya amma da wata hanya da shi shawa ba wanzu ba wata hanya ko wani bai abu da riba amma yana yi da kafara to shi bai yi abu kowane yana shi ma zai shawa shawa tun da an tabbatar da ba a halin da a wanda zai samu lahiya ya yi rama sai ba da shi a sa sabi yaro wanda ya balaga ba shi ma ba kura mai azumi ba illa ta gari ba ya yi don ya saba da wata da shi ta amma in yana wa da ta abin da shi sannan idan ya yi kokari ya yi tun da shi ne da alƙalin zuwa ya da ضعف ضعيف وجعلها انتهى عودي بعضهم يقول وضع بيه يعوين الاطلاقات جيل بيه الارض مش ما عندهم كلمه بني ولا شي ما بين على الطاقه don babu sarda ya iya tsaro. Hannun su ne, حال حالة حا حالة ماشي ولا يكون ساعد عن شكل يوغش رمضان فاكي عظيم ميزة فاكي عظيم يومين إتك وحالة يومين إتك وحالة تكرت تكرت عظيم لأجل عظيم يوغش تكرت حج في العالم ba a ciyarwa in ba da ake ciyar sai in ya ga a ta ada amin don tsoron abin da a cikin suke ta ba a cika wahala an da a cikin suke ta wahala ta jin tsoron wahala to in ta ada amin don shi to duk an ga abin na ba da mu sannan lokacin mun harama saboda ta sha don wani حم ما مريض قال لا يا قال لا يا لا يا مكتا رجع مني هو دواجي من هذا بمن كان ولا كان يقول في أدمو ثم ح خائف mahaila wani take har da mu mata to an yarda da shawa saboda lokacin da cikin lalura kuma kar da ya abinda wasu ke cewa cikin da ke dai kada ta yi mai girma in ta ciya da ya zai ta yi wata da ya tsara ya ci abincin da goshi da shawara ta ɓoye da kai ka ina ba ba ta tsara na nima wanda har cikin mamada ko kuma a wajen ita da jinjiri ɗanyen wuri. Ile da

ya ita amma idan ba a iya shawara na azumi domin za ka matsala kanka da aji shawara a kan shawara amma ba ciyarwa sai ko inda ta aje azumi don shi yaro ya kuna azumi kamun ita aji don shi don su an kai na ba da mu sanarwa ga wata مام ما مصاحب مرجع إذا يجب أن هي تمكن دائما اللي بيجوا ما يعمل ما يعمل اللي هو يعمل يا اللي يجوا يا يا يا شو بقول أقول لك بقى وانا كثير يعني كثير يعني يا غارب يا عزيز هنا الله عليك يحكي او على خير او انا خير نقول افكر في ارجيا يا او على خير ولا في اي كثير ما عندي فقال ما هو أقوال يا أقوال سبحانه وتعالى ما علم ما علم عليه وتنكر amma ba a hana cikin duniya sai kuɗi ya san maka na wahala karatu da shi da wahala to na hanyar shawa don wani ko gida ya hane ba da shawa an rufe da zuwa ya ce ya zaru zari ana cikin amuri sai aka zo aka yi wa ana sallallahu alaihi wasallam mutane sun ware yawon zama kuma suna karɓar yin zaɓe suna zuwa Allah ya tsaya ya samun nono a samun nono sun zo ya kada kowa ya gani ya sauka ya mutane suka yi shawara wasu mutuwa gida a zaɓar yawon zama Allah sai da mutane suna suna abin da shawara ya ce wani masu abu ana masu abu ana فمن ما جاء مجهول مجهول ما هو شيء شيء ما عنده إشارة إشارة وما بزيرا ما بزيرا ما بزيرا ما بزيرا ما بزيرا ما ya kara amma idan ya wuce kara hudu da wa mafhuma مغرايا ما يشاء قطع من السورة الحمد لله على الأخير